要放放。 <laughs> Mai sauraro Assalamu alaikum kama da saduwa a wani sabon shirin rayun ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Murtala Adamu a cikin yan kwanakin nan sau da dama rundunar sojin Najeriya na sanar da cewa dakarunta sun halaka biyan bindiga da suka addabi jama'a musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar. wannan shine madu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. gidan rediyon faransa international mai magana jamilu jos mazaunin garin kalaba to ra'ayina akan wannan ikirari da sojojin najeriya suka yi ga samun galaba akan 'yan daban daji za mu iya cewa wannan abu ne mai kyau kuma muna ci gaba da musu addu'a da fatan alkhairi to amma inda gizo ke saƙa ne dole ne su ƙara ƙaimi domin akwai guraren da musamman a jihar katsina akwai inda har yanzu waɗannan 'yan fashin daji su suke da iko da gurin su suke umartar mutanen ƙauyukan su je su musu noma kuma duk wanda ya ƙi su ɗau mataki a kansa su kama shi ko su kama 'ya'yan shi ko matan shi to fatanmu dai shine da allah shugaban ƙasa ya ƙara zage dantse kuma ya umarci wannan shugaban sojojin ƙasa ya tashi ga baki ɗayan shi ma ya koma wannan yanki na arewa maso yammacin najeriya kamar yadda ake mai zaton cewa lokacin da yana goc a jihar kaduna ya tashi da kanshi ya tafi gurnin birnin gwari ya yi ƙoƙari an kakkaɓe wannan 'yan eh, fashin daji to haka ma a yi shi a arewa maso yammacin najeriya sashen Hausa na Rediyo Faransa. Mai magana mataimakin shugaban mara jama'a Usman Malika da kanan mai rawar a cikin jihar Kano da ke tare da Najeriya. Hakika wannan nasarar da jami'an sojojin Najeriya ke cewa suna samu akan waɗannan 'yan ta'adda abu ne da gaskiya yana ɗaure mana kai. ganin kusan shekara da shekaru ana wannan fafatawa tsakanin 'yan ta'adda da jami'an tsaro duk da irin makamai da kuma kuɗaɗe da ake basu amma har yanzu sun gaza kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'addan wanda kullum a cikin jihohin nan da wannan ta'addancin ya ta'azzara kullun kashe mutane ake amma kullun in an kira su su zo su kare al'umma ba su iyawa sai sun nemi izini to don haka muna kira ga gwamnatocin jihohi kamar yadda suka fara ɗauka wannan matakan da ya kamata a ɗauke dakarun soja a kawo mobile ko 'yan sanda wanda muna gani aikin su ne zai iya kawo ƙarshen wannan ta'addanci a haɗa da kuma gami da ƙungiyoyi na sa kai na al'umma domin kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro. ku Radio France International. Sunana Kwamarat Ilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da ra'ayi da kuka ba mu tofa albarkacin bakinmu a kai a kan samun nasarori da rundunar sojin Najeriya suke ikirarin sun samu a kan 'yan ta'adda ko kuma mu ce 'yan bindiga. Hakika hakan akwai alamun gaskiya ganin yadda matsalolin rashin tsaro aka samu sauƙinsu a wasu yankunan kuma a wasu yankunan har ilau an sake samun tashin hankali a wasu wuraren saboda haka muna taya rundunar sojin najeriya addu'a ubangiji allah ya basu nasara allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da himma muna addu'a ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da maƙwabtanmu na Nijar da sauran kasashenmu na Afirka baki daya muna godiya Radio Faransa International. Radio France RFI sunana Malam Kabiru daga nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah, wannan da ake cewa an je an kashe mayaka na 'yan ta'adda a jihar Zamfara da dama ake tambaya shin su 'yan jihar Zamfara ko da yankin sun ga canji. To alhamdulillah ni dai a ra'ayina da yake dai nan Nijar nake sai in ce saboda Allah babu wani canji tunda me yasa kullun ga sunan ko kwanan nan ma kusan kusan jihar Zamfara Kebbi ga an je an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaga wannan ni a ra'ayina shi ne ke ganin cewa akwai wahala kenan a ga canji kuma shi duk wanda ke wannan yanki ba abin da suke bukata su gani a ƙasa menene gani a ƙasa a bar su su yi noma a bar su kau da abincin da suka samu a bar su yi kasuwancinsu a bar su zamna lahiya shi ne gani a ƙasa amma duk wani ikirarin da soji za yi ya zo ya ce ya yi ya yi an yi kaza an yi kaza kuma gobe ko ban da gobe kuma a zo a wayi gari kuma an je an kara kai ta'addancin kenan shi wanda ke cikin yankin nan bai gani a ƙasa ba na gode mai magana malam kabiru suna na mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da nasarar da rundunar sojojin najeriya ke cewa tana samu dangane da fada da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane a yankin arewa maso yammacin najeriya musamman irin jihar zamfara katsina kaduna sokoto kebbi da sauran sassa na jihohin arewacin najeriya so alhaƙiƙanin gaskiya ba ma cewa ba a samun nasara amma irin yadda rundunar sojoji ke maganganun cewar ana samun nasara talakawan da wannan itila'i na shafa so ba sa ganin ire-iren waɗannan nasarori a nan jiha ta jihar zamfara karamar hukumar milkin maru 'yan ta'adda sun shigo har cikin kwata sun ɗebi tsawon awoyi ana ɗauke ba daɗi da su ya kamata a yi dukkan mai yiwuwa in dai da gaske ake yin wannan yakin to arewacin najeriya na cikin mawuyacin hali ya kamata a yi dukkan mai yiwuwa ganin cewar an magance wannan itila'i na 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane Radio Faransa International. Sunana Yahaya Danno Azare daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya tare da mace direban keke Lago. To a zahirin gaskiya za a daɗe ba a magance matsalolin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ganin har kullum za ga cewa rawai bindiga ta 'yan ta'adda ta fita jami'an tsaro to matuƙar ba a yi ƙoƙari wurin inganta musu kayayyakin yaƙi tare da sama musu kamarori na zamani na hangen nesa to matuƙar har kullum wannan mafarki na jami'an tsaro na kawar da 'yan ta'adda abu ne da barai taɓa tabbata ba matuƙar ba a yi haka ba ya kamata dai hukumomi a duba ra'ayina kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yarfi labaran Hausa na farko dai kake in fara magana ni na Isa Abubakar tsoho mai barka aulu mamada ya mai yarfi mun ji mun da kun gaba su waru mai yaki da Najeriya sojoji sun ce suna samun nasara bisa ga ta'adda dai a nora ayi su yan ta'adda ga aka samu nasara bisa gare su azab na tebur guda a ji abin da suka so yan ka haka nan komiya daidai amma suna nan kuna nan abin bai yi ba ni dai abin da a rai ina kenan a shirya ana shirya karfe ina gaishe ku sannan kokari gaba da a koma baya kuna tare isa bakar tsohon barka olon mai yamai jamboriyar nijar sanuwar kudi suna na kamar kamar eh harkar tsaro a najeriya ta tabarbare kuma ta tabarbare muna fatan ubangiji allah ya maido shugabannin najeriya bisa kan harkar tsaro su ce kyan arewa saboda yanzu har ta koma ƙasa arewa ɗaya ne Ayi garkuwa da mutane na haka kuma in ban eh, a kama waɗansu na wurin a kashe waɗansu na wurin gashi gashi nan ko noma ma ya bayi ƙyan arewa ya kamata a ce gwamnati ya tashi haikan ya yi yaƙi da waɗanda tun wari inda haka na suke suna yaƙin suna abin ka dan sun ce sun kashe mutane mu ba ba mamaki ba ba mamaki in eh, mutum an ka kashe dan eh, arewa tunda abu ne wanda ta'addanci ana na ana yin shi ne haikan ba bari suke yi ba kuma Allah suna bisa gai tunda sun riga sun ɗanɗana daɗi ba su iya su bari ina muku fata alheri. Kada a shafa ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Faransa International cikin shirin ra'ayin ku masu sauraro. Haka kai ma mai sauraro za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kallon lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Salamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskari a jihar Katsina. na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja alhamdulillahi wannan nasarori da jami'an tsaronmu suke samu nasarori ne wa'anda za mu ce inda a ce tuntuni ana yin irin su tabbas 'yan ta'addan nan ko da ba a murkushe su ba za a samu saukin su musamman a yanki na na karamar hukumar faskari wanda 'yan ta'addan nan suke cin karensu babu babbaka da ranar allah ba dare ba rana mutane ba sa bacci da ido biyu yanzu dai kam tabbas mun samu sauki sauƙi ba kamar yadda ake yi a da ba fatanmu ubangiji allah ya sa wannan nasara da jami'an tsaro suka fara samu ta ɗore a ci gaba da irinta na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman ɗan inna kadisau ƙaramar hukumar faskarin jihar katsina ku tashi lafiya salam irfiyar sa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamhuriyar niger to hakikanin gaskiya ai dama an sani najeriya tana da ƙarfin sojan da za ta yaƙi duk wani ɗan ta'adda kai tsaye a lokacin da ta shirya to amma hallauka da amanta mayaƙan sun ƙarfafa kai hare-hare musamman jihar zamfara da sokoto da katsina kuma ga ƙungiyar iso ita ma tana girarin kaiwa hare-hare a ko'ina amma daman najeriya ai an sani yadda take da ƙarfin soja a afirka bai kamata ma a kwatanta najeriya da kasashen afirka ya kamata a saka ta a cikin kasashen turai yadda take da tattalin arziki da arzikin ma'adanai da sauran abubuwa a irin su tashi Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abuwa Fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a To tabbas batu dai na tsaro kuma yanayin yadda jami'an tsaron Najeriya suke samun nasarori abubuwa ne dama wanda muka yi zaton haka. duba da za ga yanayin yadda wasu dai daga cikin jami'an tsaron ko kuma in ce ministocin tsaro yanayin da yadda suka fito suke ta ikirarin cewa za su iya kamo bakin zara to a har kullum dai mu dai muna yi musu addu'a kuma yanayin yadda za ga koda yanzu mazauna innan yankuna na zamfara da su neza da sauransu za ga cewa dai an ce da kura ta ɗallafa duba da za ga akwai manya-manyan gwara za 'yan fashin daji wa'inda za ga cewa a cikin samami ko kuma in ce kare nan da aka yi ta su da sojoji din an kashe wasu daga ciki to Allah dai ya kara ba su nasara Allah kuma ya kara ba su nasara mutanen mu kuma mu dage musu da addu'a don addu'ar mu ita ce komai na ku hasa albasari abuwa fan angon fatima da kina cikin garin fatiskum na go rediyon faransa mai albarka mai magana bashar garba dukamaje jihar sokoto garin lokal gamnan sarkin yakin dukamaje magana gaskiya game da irin hare-haren da sojoji suke kai arewa maso yamma zuwa ga 'yan ta'adda bandit kidnappers magana gaskiya eh abun yana kyau yana kyau sosai amma gaskiya ya kamata su ƙara ƙaimi domin abin su ma kullum ƙara ƙaimi suke suna kai hari ga ƙauyuka suna kashe mutane wani guri suna ɗauka domin ko a shekaran jiya sun je ɗinmu na ila duka maji onda gare local government sun kashe wani dattijo alhaji mani sun harbi ɗan shi sun tafi da sarakwashi kuma sun ɗauki wani saboda haka muna godiya ga jami'an tsaro kuma na fata ubangiji allah ya kare mana jami'an tsaron mu sojojin najeriya allah ƙara ba ku iko mai magana ba garba duka maji jihar sokoto gare local government sarki yakin duka maji. a ah, kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara To game da madu'i na yau shine game da nasarorin da sojoji suke ikirarin cewa sun samu na ganin cewa suna samun nasara akan su waɗannan bandit. To gaskiya wannan in haka ne to abun a yaba musu ne kwaran gaske kuma muna fatan su ci gaba da yin haka domin a samu a kawo ƙarshen wannan ta'addanci din. Sannan su kansu waɗannan mutanen da ke wannan aika-aika so muna kira gare su cewa lokaci bai kule ba su zo su eh, zama mutane na ƙware su zama mutane zamanin kirki domin mutane ne waɗanda aka sani kuma an yi shahulɗa da su a zamanin da illa wasu abubuwa ne suka sa kansu ciki wanda ba na daidai ba muna fatan su kansu jami'an tsaro su ci gaba da ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan matsala ɗin domin a samu walwala a samu tattalin arzikin najeriya ya inganta domin inda duk babu tsaro a cikin ƙasa to babu wata nasara da wannan ƙasa za ta samu na gode kwarai kuma da nasiru ma'azu shinkafa Radio Faransa International mai magana Abubakar Kawu Girgir. To babu shakka muna ci gaba da yi wa sojojin ƙasarmu addu'a da kuma fatan Allah ya ci gaba da basu nasara a kan 'yan ta'adda da 'yan bindiga da suka addabi yankinmu na arewa babu shakka suna iya bakin ƙoƙarinsu. To amma a wani sayin akwai abubuwan da suke faɗa na yin nasara akan 'yan ta'addan wanda kuma yana sha bamban da zahirin abin da yake faruwa saboda mutanen da ke wannan yanki na inda ake fama da matsalolin tsaron nan suna faɗa har gobe ba a daina yin abubuwan da aka saba yi ba wanda a gefe guda kuma jami'an tsaro suna fitar da sanarwar cewa sun yi gagaruman nasara a kan waɗannan 'yan ta'adda to amma muna fatan jami'an tsaron za su ƙara ƙaimi domin ganin wannan abu da suke faɗa a baki ya tabbata a zahiri domin fa tsire shi ne ya san wuta ba tukunya ba muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da sauƙin hauhawar kayan farashi na gode radio faransa international To Dalla, mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shirin. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da Radio France International musamman injiniyan namu Ibrahim tukurkefe da ya haɗa mana wannan shirin akan na'ura. Na ku Murtala Adamu da na shirya kuma na gabatar ke cewa bi salam.